وشر الأمور مدفاتها فإن كل مدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ننظر أن نرسم لتفسير القرآن الجرمى من سورة الفاطر جميل أمر المتوى kwanciyar kabari tashin alkiyama kisani kisati firadi ba da littafin wuta ko aljanna duk daren da ke wata wannan ya tabbata fala ta dura nan kuma hayatar duniya Allah ce to saboda haka kada rayuwar duniya ta roƙe haka da rayuwar duniya ta rufe wala ya na ku lafi da rufe Allah ce kada mai rufe shi ne shi ɗin mai rufe ku da mai rufe dan adam yana kai kawo tsakanin waɗannan tarko da duniya ta nada mishi ta tsana mishi wanda kuma shekar yana da cikin babban makami da yake amfani da shi wajen kama ɗan adam shi ne rayuwar duniya wanda ya rubu da rayuwar duniya to ya rubu kuma shi ne mafi girman rubuwa da bawa jiya mun tattauna game da waɗansu shawarwari game da rayuwar duniya ga duk wanda yake so ya kuɓuta daga rutuwa da yaudara ta rayuwar duniya abu na farko shi kullum ka gani a cikin tuntun game da manufar da ta sa ka duniya dalilin da ya sa Allah ya halicce ka dalilin da ya sa Allah ya halicce ki dalilin da ya sa Allah ya halicce iyalanka shi ne don ku kaɗai kashi dalilin da ya sa Allah ya halice mu baki daya ne don mu bauta mishi shi kadai ba abokin tare duk wanda ya rarkana daga wannan manufa da ta sa Allah ya halice shi na bauta na Allah to zai yi asarar duniya kuma zai yi asarar lafiya abu na biyu ne kullum ka zama a hankali idan za a ɗauke ka a duniya za a ɗauke ka ne babu mutum kullum ka zama a hankali in za a ɗauke ka za a ɗauke ka ne babu mutu a duk inda ka samu kanka za a iya cin maka a wannan wajen abu na uku da ba zai yi baka kafir abu na kudu ka kauce masannu-sannu wajen aikata ayyukan alkairi ko bari na ayyuka cewa zan gyara zan gyara ai zan tuba ai zan yi kaza mafi muni wajen gyara kamar sannu sannu shi yasa malam bin adam yake cewa idan ka mutum yana cewa hatta ya hadisi ya Allah sai Allah ya shiryar da shi sai Allah ya shiryar da shi yace to wannan alama ce ta basirar ta ta idan Allah zai shirya da kai mala'ika zai aiko ya koyi wani gari a hannunka daga lokacin da ka ɗauka cewa laifi kaza zartar kwallon ta kama ta haka duk wani aikin alkhairi idan ka tashi kana sa za ka yi za ka yi ba ka sa lokaci ka tashi ka yi ba to za ka sha mamakin shi yasa waɗannan ayoyi da mu karanta jiya ayyukan alkhairi Kana musu lokaci su yi to abu na biyar shine kyautata alaka tsakaninka da bayin Allah ka yi musu mu'amala irin mu'amalar da kake so a yi maka tun daga iyaye yan uwanka mafiya kusanci yan uwanka makusanta makwabta colleague ɗinka kowa da kake rayuwa da shi yana da rahmanin rahim إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adan lahi haqqun Allah yake alƙawarin Allah gaskiya ne fala ta qurrannakum hayatin duniya, Allah yake kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku sai yake wala yurrannakum billahi garur kar kuma ku bari shaytan ya ruɗe ku game da ubangijin ku inna shaytana lakum aduwwun Allah yake ku sani shaytan makiyi ne gare ku fadda ta ruhu a duwa Allah ta to ku shi maki na kai wannan kiyayya wannan gaba da take tsakanin shaitan iblis da mu ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wa salam ta ɗauko asali tun daga babanmu annabi adam alaihi salatu wa salam lokacin da Allah ya yi umarni wa mala'iku su yi su juda ma annabi Adam shi iblis ba mala'ika bane jinnu to amma yana cikin tawagar mala'iku a wannan lokaci saboda kada Allah ya yi umarni wa mala'iku su yi su duda baki daya ga annabi adam alaihi salatu wa salam to kaga umarnin ya shafi shi ma ke to mala'iku duka suka fadi suka yi su duda ga annabi adam alaihi salatu wa salam iblis shi ne وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نعم. فسجد الملائكة الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لن أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمد مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من حصال من همك مسنون الله يتكتنا لوكة إلا الله يتكتنا وملائكته إني خالق بشرا من صلصال من همك مسنون سوى ذنها لكي ولدن أدم دقبو تشير بكركب annabi adam alaihi salatu wassalam kenan wannan jawabi Allah ya yi wa mala'iku ne tun kafin a halittu annabi adam an ce Yanzu alaihi salatu wasallam kuma sannan fa kuma ya da gari ne wato ka fahimci rigimar bai kamata annabi adam ya shiga cikin ta kuma bai kamata mu ƴaƴan annabi adam ya shiga cikin ta in ba zalunci ne akwai control da a san ba zai yi ba wata kala rabbuka lil malaikati Allah yake ka tuna lokacin da ubangiji yace wa malaiku da masanya da kusa jibin to ku fadi duk ne su juda da shi jama'a yanzu annabi adam ya san ma lokacin da aka ba su umarni yace zai halitta annabi adam idan ya halitte shi ya daidaita shi ya busa shiri suna ganin annabi adam ya motsa faka kula kusa jiri Allah ta duk kuma da su zuda da shi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un Allah ta duk malaiku suka faɗi su zuda ma annabi adam bayan an busa shiri illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin Allah ta sai iblis shi kai ya ƙi zama daga cikin wanda suka yi da duka an faɗi a cikin da iblis na tsaye ƙi kamfanin zama abu muna ji kala ya ibilisu Allah sai ya ce ya ibilisu ma laka Allah ta kuna ma'as sabirin me ke gare ka me yasa kake kai sujuda tare da ɗan uwanka da suke sujuda jama'a kun ne wannan shine karantar da musulunci duk laifin da mutum ya kafin a hukunta shi sai an ba shi dama yi maka ai abin da ya sa iblis bai yi sujudan ba Allah ya sani ko bai sani ba amma saboda a karantar da kai yadda tsari ne sai da Allah ya ce shi ya iblis ga har da ya iblis amma Allah ya san dalili ko bai sani ba ya san to kar ka zo za ka zuku to ka ga ai na san halin sa a ba shi dama yi magana matar ka ce ka ce ka ce ta je anguwa in ta dawo ta dawo karfe sai ta dawo karfe to kar tana dawowa ka hauta da su ka tambayi me yasa kika wuce lokacin idan ta kare kanta ba in ba ta kare kanta ba shi ke ta yi jama'a mu fahimta wannan haka yake a musulunci in dai musulunci za ka yi dole a ba wa mutum dama ya yi magana ba ta dole a bashi ba dama ya yi sun kama shi a hukunta kala ya iblisu Allah sai ta ya iblisu ma laka Allah ka kuna ma'a me ke gare ka ba za ka kasance tare da wanda suka yi su ba ka san wani hajji yana zaune a gidansa kanwarsa za ta zo daga gidan mijinta sun yi faɗa da miji ta yi shi bayani haka kawai ya fi magana da mijin ba a awa ya bai da mutunci irin abubuwan da aka yi a wannan ba ɗabi'ar mutum kwarai da ai yadda kanwar ta ne shi ma yana da iya abin da ya kamata kuma da kanwar ta da ita su zama kallon kanci jama'a mun fahimta ba kawai abin da yarka ta zo ta gaya maka shi ne za ta zauna a ce a shi ma a kira shi dan ai tun da baka gidan suka yi fada ai baka ga me faru kada sai yake ma Allah lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hamin masnun yake ma Allah. لم أكن لأسجد البشر يتي بزيجو نيما ولي متون سجودا با خلقته دكها البيش من صلصال من حمي مسلم دك بوسشي البقر تبو إنا جن يتي بزيجو بزيجو بزيجو بزيجو بزيجو بزيجو بزيجو سورة الأعراف سورة سادة قال إن أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله يجب ان يتبرقوا الزولة بالتفور من نار وخلقته من طين نيدة وطاة كهل الطين شيء كما لك تتبرقوا يعني كان لنا ما الله قلوبي to duk ba a nan abin ke ba shegiyar eh. ai tun da aka sai yayi sujuda ya san za a ɗaga karkar to yana da cikin abin da ya kiyar da al'ummar baya wannan hasara wannan hasara idan da mutane sun san me suke yi to da sun ajiye duk abin da ke tsakanin su na kiyayya da hasada sun gina society su amma duk abin da zai tsaka za ka ga matashi zakafuri a anguwa an gagara a taimake shi inda zai samu wata dama ma dama da zai samu dama da zai samu sai a je a kasa da dama yaro ne zai ba da lokacinsa zai shiga aikin samara don hidima wa kata da al'umma amma sai ya ba da wani abu a bashi sai ya ba da wani abu a bashi ransa zai sadauka. rayuwa zai yi a harbe shi ko ya harba amma ana ganin wani ya wuce mota ko a ina yake samun kuɗi hasada a to in yana samun kuɗi kai duk inda yake samun kuɗi sai mutane ka gaya mutane yake samun kuɗi ta to ita ta saba iblis matsayin da annabi adam yake da shi في في ظهر الجسم يتلمح كل أسد البشر الكاركتر ويوصل ذلك ليش يشكر بيت سودا مسؤول لك أهل البيش لكفا أجبانا ونمني أجبانا أنا خير من منازل شهرين قال فكرت منها فإنك رجيم الله يسترق عليك ka fita kuma daga ƙarƙashin iko ka fita a ƙarƙashin wannan dama da na ba fa inna karji ka zan korarre na nan, wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma la'ana ta tana nan akan ka tana ka har ran da za a ce da bayan a kada wanda sai ce ya yi ka ce ka ɗaukar ɗan zai kada wanda ya ce ya ubangi fa'anzin ilayen Allah ina neman wata alfarma guda alfarmar ita ce Allah ka za a mana har ran da za a kada bayan a filin alfiya ba ka san abin ayyakin ce shi an Allah an jinkirta masa shi kuma Allah lokaci shi kuma da lokaci ko zagin da kake lokaci zai sa maka ko zagin Allah ka kai ne ba shi Allah akwai lokaci duk ka gama abin da zaka gama wani akwai ba za ka haɗu da shi ba sai kai ritaya haka ne sai kai ina tukunna a fara Allah akwai lokaci likulli ajalin kitab shi komai kan annabi Allah la'uzayyananta lakum fil ardi duk abin da ba ka so zan kayatar mishi da ƴaƴansa wa la ubuyannahum ajma'in zan tabar da su duka illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayin ka ke tsaddatu a wata kira'a illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai masu ikhlasi yake zan rana a kansa da ƴaƴansa yanzu mu muna cikin shi ma annabi adam ai ba ta hade shi ba annabi adam ne yace a maki juda ba shi yace a maki juda ba Allah ne yace a maki juda me yasa sai rama akan annabi adam da ya kasa ka ji inda gaban ka dauko to Allah yake kariki shi da kyau dan ya ji alwashi سورة الإسراء يسري قال أرأيتك هذا الذي علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا على اسم الله أرأيتك هذا الذي كرمت الذي يقول النبي آدم هذا كما وانما يتم الله أرأيتك هذا الذي كرمت عليه هذا ولا تكتب ذاك أكينا in har ka cika mun alkawari na ka jinkirta mun zuwa ranar alkiyama la ahsani kanna zurriyatahu zan bautar na karkatar na yi fata fata da zurriyarsa illa kalila wanda za su maka da'a ɗan kaɗan ne سورة العرب قال فبما أغويتني لأقعدن لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن wani gawai Allah saboda ta ɓar da ni da kai kala an ce ka kore ni daga rahamar la aqa udanna lahum siratal mustaqim ya'yan annabi adam zan zan zan zauna a kan hanya madaidaici ina da hanyar da za a isa zuwa gare ka a samu rahama ita ce hanya madaidaiciya yace ko zan zan ka zan yi atakin hanya duk waɗannan bari da ne ai baka nan ne kamar saboda kai Allah ya an karar da kai ya zan zantuttukan ya gaya maka dan la ka kan mustaqim zan dade gabarin su hanyar kamar ne da kuma daidaiciya thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan zan dinka zuwa musu ta gaba gare su wa min kalbihim ta bayan su wa an aymanihim ta dama wa an shama'ilihim ta hagu wa la tajid aktharahum shakirin ta ko ya yace zan zo musu ba su ganin wani ya zo masallaci ya ta ta ko ya yace zan zo musu wala ta jidu aksar hun shakirin yake ba za ta samu yawan suna masu godiya da yi masa biyayya to wannan gaban shi ne Allah ya ce kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bar shaitan ya ruɗe ku inna shaitan lakum aduwwun wa kuma ku riƙe shi mai ku shi maki innama yadda uhisbahu iyaka yana kiran wakar dare ne ya kuma min sami sa'ir kawai don su zargin wuta shi in zai yi hulɗa da kai kawai iya damuwarsa a ce ka zama ɗan wuta shi iya manufa jama'a mun fahimta saboda ka shi ɗan abubuwa guda biyu za ka rike kan abu na farko duk hanyar da aka ke tashi karkare in ka bi kuma to ya yi galaba ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwat ash-shaytan اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن سميع عليم الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني بالله لا تتبعوا خطوات الشيطان الله تكرك بهم يوم الشيطان duk layin da aka nuna maka aka ce maka layin shaitan da Allah ke karka yi shi ba wanda ya isa ya ce a share su fili da shaitan ko annabawa da ake ba su wahayi da manzanni hmm. isma ake sa musu kariya ne yadda ba zai cin musu ba amma ka ce kai a share muku fili za ka gwada imanin ka a saboda ka layi in nashi ne kar ka hau in ka hau kuma ka tafi bi tattabi kutuwatu shaitan kar ku bi hanyoyin shaitan wa man yattabi kutuwatu shaitan duk wanda ya bi hanyar shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ya ku kafin shaitan na umuri da alfasha da mummunan in dai ka hau lajinsa Allah a Qur'ani yake kutiba alayhi kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adhabis sa'ir Allah yake A alaihi shi ce an yi sanin an yi sab a kansa an annahu man wannan duk wanda ya jikince shi fa annahu yubillu to sai ya kasar da wannan shi kawai in jawuwa in karuwa amma ka bi shi kuma ka ce za ka yi maganin matsalarsa ba ya yi jama'a kutiba alai an wajabtar allazin dar dole shi a kansa annahu man tawallahu duk wanda ya jibance shi ba annahu zai ya batar da shi jama'a mun in layi na shi ne kamar layi kawai amma kana kan layi duk tunanin da ya zo maka ba ta lokacin da kake jama'a muna fahimta ka san ko bayan gari wai akwai dattawan bayan gari <laughs> dattijo a bayan gari ah. <laughs> eh? Eh. Ah. ai tun da ka shiga wannan ajin kawai in kan so ka kira ka shiga ka san sau da yawa ina mutu bayan gari waɗanda ba ɗan gosu suka ce wai ne bayan gari idan a Kano ne kamar a sabon gari ko irin Gombe suna da nasu DC ne ko ina ne to inda ake dandason kawai da ƴan shaye-shaye da mabarnata yana da cikin matsalar mu abinci bayan gari in an sace mashin din mutum a ce a je bayan gari in an buge mutum an kwace motarsa a ce a je bayan gari duka ga kuma rushewa a bayan gari gari in muna da matsala duk wani harkar kwaya da ake yi abuja bayan gari ne kwata duk wani kwace akwai lokacin da bayan gari baka isa ka bi shi a lokaci kaza ba sai lokaci kaza duk abin da aka tata a gun da ake fara bincike na farko za a ce a bi bayan gari tun da ake duk wanda ya kisa in ka ya shiga bayan gari ya to kasan jiha da nasu irin bayan gari haka ne Allah ya shiga cikin al'amuran to duk hanyar da za ka duk hanyar da za ka yi iblis ya yi alkawarin tarbi saboda kawai ka sauka a layin ka sauka a layin yana kan wannan layin fa inna hu ya'muru bil fahsha'i wal munkar saboda ka abu na farko duk layin da aka ce ma na shaytan Allah yake karkabi amma fa in kabi in ka bi, to akwai matsala in ka bi akwai matsala abu na biyu duk lokacin da ya dan tsaburi ai haka kawai kana zaune ko a gida ne sai fara raya maka wani saba gama abinci da wuri wani wallahi kana kana haka yake yanzu yadda muka zo nan wani yana zaune a nan mun kashi shi goma sallacin takalmin da zai taka sai ce ni shakaru ba ya taka mata sai ya shamanin a kana gani kana kada ka dauke to ne ne kaga daga wannan Allah sai su shekara biyar ba sa magana ya ba shine wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah innaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah innahu huwa as-sami'ul 'alim Allah yake wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun duk lokacin da ka ji fisgan ya fara zaburanka ya kamata baka dauki mataki Allah ya fasta billah kan mun tsari da Allah ni ka ci a ɗin zai kan ya ce wani kuma ke e kana ce mata ya ba kuma duk ka kawo da wuri ai kana da maka da magana haka ai Allah ina jin a turku Isra'ila idan ana kira وقل لعبادي هي أحسن إن الشيطان Allah ke kulu na fi in ana hira ana sata Allah ke kowa ya dinga faɗan mafi kyau kowa ya dinga tauna abin da zai faɗa me yasa Allah ke inna shaytana yanzabu bainahum shaytan na ta kai kawo don ya ingiza fitina a tsakanin su inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina yace shaytan ga dan adam maki ne mabudi jama'a muna fahimta to abu na farko daga lokacin da ka fara jin wannan wasu ba a ranka fasta in Allah ya kare ni kai abu ya kawo ziyara kan yi tsari a wajen Allah kan yi tsari a wajen Allah da yawa bayan Allah sukan nemi su ɓamɓare shi daga rayuwarsu kama matakin da ya kamata su ɗauka shi ne masa ɗauka kaga waɗannan abubuwa duk suna da muhimmanci ko wani musulmi na farko dai baka isa ka ɗauki mataki a kansa ba kuma kana layi har sai ka bar layi yawwa sai ka san layi amma in dai kana layi to kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabil jahim in dai layin layi to dole ka bari sai ka bari sai ka bari sai ka bari sai ka bari shi kuma neman tsari abun Allah ai dama a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana neman shiga tsakaninka da shi to shi kuma Allah ba zai shiga tsakaninka da shi ba har sai ya ga da gaske kake yi shiga tsakaninka da shi wannan yana da abin da zai dauka da ba wato shi Allah tsarin karima ne tsarin duk abin da kake so ya shiga naka har sai ya ga kai da gaske kake wallahi na daga cikin abin da ya sa mutane suka rasa alkhairan Allah da yawa kuma suka rasa tsari a wajen Allah da yawa duk abin da kake so ya shigo cikin lamarin ka to shi Allah sai ya ga abun kai da gaske kake jama'a mun fahimta annabi yace man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqi ballaka Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi duk wanda ya roki Allah shahada bi sidqi da gaske kaga maganar da gaske nan to nan ne ake abin da ake so a gani sai ce ballaka kullahu manazil shuhada Allah zai isar da wannan mutumin matsayin shahidi wajen mata ala firashi ko a akan gadonsa kan shimfidar da ya mutu me yasa aka kai cikin shahidai saboda shahadar da gaske ne to shi Allah duk abin da ka yi da gaske wallahi ya kan riskar maka da abin ko baka yi abin ba shi ne fala ya alamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamu al-kadhib Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamu amanna al-kadhib jama'a kun fahimta lokacin da aka yi umarni da hijira daga makka zuwa madina wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ma da lafiya yace a tafi da shi a tafi da shi madina ya yi suka tafi da shi ana cikin tafiya sai ajali ya sauka shi a hanya bai isa hmm. sai sauran sahabbai suka ce ikon ga wani ya yi niyyar fitowa hijira ga shi bai isa zuwa ga madina ba la tallaka ya lagar ya tabbata kai ne aka ce ana so ka tafi gwamnati da kafa ka kama hanya har ka isa shi ko ka isa dindima ko ka isa alkaleri sai ka rasu kai niyan zuwa gudu ko kai ba to ko akan biyar ka mutu Allah zai baka ladan ka je gombe don yanzu da destiny za ka amma in ka to kai niyan ku jama'a mun fahimta to shi Allah wannan yunkurin ya ga da gaske za ka yi abu to zai shigo ko ya ga da gaske za ka bar abu to zai shigo amma jama'a ne muna fahimta annabi ya faɗa a wani hadisin da lokacin da suka tafi tabuka hmm. akwai sahabbai wanda ba su samu tafiya tafiya sai annabi ya ce inna bil madinati annabi ya ce da suke hanyar tabuka ga rana ga doguwar tafiya sai ya inna bil madinati rijalan akwai waɗansu mazaje da muka bar su a madina ma sirtum masiran wala qata'atun wadiyan babu waɗansu kilometers da kuka shafe na wannan tafiyar wala qata'atun wadiyan ba wani wadi da kuka tsallake wani rafi ko kwazazzabo da kuka ketara illa kanu ma'akum face suna tare da ku duk abin da ake rubuta muku na lada tare da su ake rubuta habar hukumul udur su uzuri ne ya rike su a wata riwaya habasa humul ba ba su da lafiya a wata riwaya illa sharikukum fil adab fa suna musharaka da su alada kun san me yasa duk tafiyar da aka yi tare da na Madina ake rubuta musu lada tare da suna jira saboda da su ba su da lafiya amma jama'a muna fahimta to shi wannan da kaskade da kaskade wala duk abin da kake so Allah ya shigo cikin al'amarin da kai da sai kai da akwai wanda za ka samu sabon Allah wannan zina wannan zai yi zina ya yi alfashar ya zo ya ci kuka saboda ba yana so ya bari amma Allah shi kansa yana so ya bari ya gagara bari kasar ne saboda duk ne wanda kuke alakan ganin gobin ta a wani kuma ka ce a raba ai kai ba baka dauki mai matakin rabuwa da sanar kina cewa mutumin banza ne ga lambobin sa a wani amma jama'a kuna fahimta na'am akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ɗan daba ne na gaske kisa kisa a yadda ya kashe mutum kusan casa'in da abu ba abu ba zai yi amma tun lokacin da ya kisa sai ya dame shi ya ji yana so ya bar laifin ya je ya samu wani bawon Allah mai ibada ya ce mishi ni ga irin da kuka da kisan kai da ke na kashe mutum casa'in da tara kuma ina so na ba Allah zai yafi mutum casa'in da tara sai ya haɗa da ya suka ɗan Allah su rasu lama ne ba da bayan ya kashe shi shi ma ya sake damuwa ba haka mutane ba suke ba sai ce ka ina ne samu imamin ne mai ilimi ya zai fata a gaban aka ce kaje kuma malama ne mutum da shi yace in shiga irin da suka kaza na kashe mutane har na yi kaza na yi kaza shin akwai tuba a kai yace ai ba wani zai yi shiga tsakanin bawa da tuba shi ne ke sa hannu akan tuba Allahu akbar yace ba ma ka saba da laifi kana tare da abokan laifi kana tare kana zaune a kun da kake laifi yace da za ka bar garin nan ka tafi waje kaza akwai bayan Allah masu da'an Allah suna ibada al'amuran su barkatacce ka je ka shiga cikin da za ka gyara ya ba shi shawarwari yana zuwa sai ya nasa kayan sa ya bar gari yanzu daga cikin yana son kuma ba da inda ya girma ya yi wani ya kwashe kayansa zai kuma tafi wani gari ya zauna ba don yana son zama garin ba sai don ya bar sakon Allah da gaske yanzu ya tafi ba kuma da gaske ba to yanzu magana da nake muku annabi ya tsaya na akan hanya sai isa garin ba adalci ya shi mala'ikun azaba zo mala'ikun rahama mala'ikun azaba suka kalli mala'ikun rama suka ce ko zuriya wannan suka ce ai ya zo nan ne tuba tuba yana hanyar tuba Allah sai turo wani mala'ika yake to ya zo hukunci tsakanin su mala'ikun rahama suka yi bayani mala'ikun azaba suka yi bayani sai ce musu yanzu da za a yi a taka daga garinsa da ya bari zuwa nan inda ya mutu sai kuma a taka daga nan zuwa garin da zai je ya tuba idan tafiyar da ya yi daga garinsu zuwa nan ya fi yawa abinda ya rage ya isa inda zai tuba bai kai na baya ba to a bar shi a garin tuba idan tafiyan da ya yi daga garinsu zuwa nan shi ne kaɗan abinda ya rage ya isa garin tuba ya fi yawa to a bar shi a garin laifinsa sai suka ce a taka sai aka fara takawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna takawa mala'iku ne ma Allah sai na ce masa sallu masa Allahu akbar <laughs> sai an dace kaya biyu uku hudu biyar Allah sai sai kara masa wahi a dan matsa Allah Allah in yana sai kuka kai ko dai sai saka aka saka sai aka samu daga garinsa zuwa inda zai je ya yi tafiya mafi yawa sai malakakun rahama suka ɗauke shi amma ni in kwamura fahimta to wannan himman inda wannan nadamar yake kai in ya yi kisa ya ji bai ji daɗi ba yana so ya tuba ya mutu abin da ya fi jama'a kun gani saboda duk waɗannan yan sun kai bulo to yanzu ka yi da gaske to Allah sai ya shigo cikin al'amarinka ba ga kisar annabi Yusuf alaihi salatu wasalam uwar ɗakin sa ne uwar ɗakin sa ne ta nemi shi da alfashi وراودته التي هو في بيتها عن نفسه في بيتها عن بنفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وهذا الذي هو في بيتها عن نفسه Allah ce wacce yake ɗakin ta uwar ɗakin ta uwar goyon ta sai ta neme shi kan karka da karka wa kalla kadin abuwa ta kama kofofin gida ta kule ko ina ta kule wa kalfin da mishi haita na tasmi kalin sun hana yace ina ne innahu rabbi ahsana mathwaya yake ainihin gidan kiyamun goma yanzu wani ne zai zanna ya yi ciki makyar ne gidansa wadda hatta abincin da yake ciki shi ne sanadin innahu rabbi ahsana maswa yace ai da ya lura da karshe za ka dadume shi sai ya fece da gudu to wanda baya son gare ki amma kai har yanzu kana zuwa kai wai kace wai kana son kabai kaga wanda ba su so da gaske gentewa suka yi suka bar wani. amma ni muna fahimta da ba to yanzu Allah ke shigo cikin amma har yanzu duka alaƙoƙin suna nuna sai wani kana son rabu wai ba su son wannan mummunan aiki na Allah ba zai taɓa shiga ba wannan har sai kai da suka ke ka ɗauki mataki to sai shiga cikin al'amari ni da ma muna fahimta ba ka duk abin da kake so abin yanzu da yawa to wai haka kuma shi yana yana kasar in tansurullah ai ba in tansurullah abunka shi Allah abin da yake magana ku taimake Allah ya taimake ku ku taimake addinin Allah ya taimake ku to mutanen mu kuma jira suke Allah ya taimake ku tukunna su taimake addini shi kuma sai abin da yake hannun ka taimaki addini ya gani sai ya taimake ka to haka za a bi anguwa a yanka filaye sun fi ɗari biyar duk a filaye duk a gina filaye in an zo masallaci to sai an buga takardu ya fi guda ɗari ana bin kan masu hali anguwa anguwa ana kaiwa amma kowa kuma ya gina gidan wannan masallacin da suke neman taimakon wallahi bai wuce abin da aka kashe a falon wani a anguwan kowa ba ya sai fili kowa ya gina gidan sa anguwa amma masallacin anguwa shekara uku suna ta buga takardu suna rabawa suna neman tsiri Allah ba da jama'a mun fahimta to wai wannan ne dan anguwan kuma yake to in ya sadu kudi zai gina babban masallaci a ina ba <laughs> ta gina babban gida Allah to yi da gaske shi ke sa Allah ya ci bari da gaske shi ke sa Allah ya ko jama'a mun ga to waɗannan abubuwa guda da farko kar ka haula yin in ya zabure ka kuma da gaske ka nuna ba ka san falaka to Allah zai shigo ya tsare ka Allah ya inna shaytana lakum aduwwun lalle shi dan mutum ne gari ku farta tuhu aduwwa ku yake shi mutum innama yad'u hizbahu lalle shi dan yana kiran tawakkal sai ya kunu min asabi domin kasance daga cikin tawakkal to Allah ya tsare to sai mu kwana a cikin gobe Allah